العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب قيم ذوتا ذو القعدة hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ƙaddarawarsa ya haɗa mu domin ci gaba da darasinmu na hadisi da muke gabatarwa mako-mako a wannan masallaci جامع الشيخ طلحة السلفي رحمه الله تعالى جامع تاشي حديثنا بريبي دشدة أتشون اللتافي من البركة عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبب مالمي الألامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي الجمائيلي عليه رحمة الله wannan hadisi na ɗari biyu da shida yana cikin kitabu asiyam a ƙarƙashin babi na talatin da hudu babu afdalis siyami wa ghairi male ce an muhammad ibn abbad ibn ja'farin qala سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة أو عن صوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة حديث ندري بيد دبقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده ولن حديثا غدادي كمن توعيني suna magana ne akan mawdu'i ɗaya. abu ɗaya suke magana a kansa annahyu an sawmi yawmil juma'a hani game da yin azumin ranar juma'a shi yasa muka haɗe su gabaki ɗaya hadisi na farko tabi'i ne yake ba mu labari shi yasa malin ya ce an Muhammadu ibn abbad ibn ja'far wannan muhammad ibn abbad ibn jafar al-qurashi al-makhzumi al-makki yana ɗaya daga cikin ƙabilar banu makhzum ƙabila ce mai daraja daga cikin ƙabilun larabawa ƙurayshawa idan ban manta ba wata mata daga cikin ƙabilar su ta kasance ke sata wannan matar ita ce ake ce mata almar'atul makhzumiyya ba a ambatan sunanta malaman hadisi saboda ladabi sai su ɓoye sunanta sai a ce almar'atul makhzumiyya to 'yan ƙabila su ce a wata riwaya aka ce kanat tasta'irul amti'ata thumma tajhaduha tana aran kaya ne kayan amfani na gida sai ta ce ba a bata ba bata ara ba aka kawo ta wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu ya ce a yanke mata hannu shine sai aka koma gefe ana cewa yar babban gida ce ƙabilar su babbar ƙabila ce da za a je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a roƙa cewa annabi ya yafe mata ka a yanke mata hannu aka ce ba wanda zai iya haka illa hibbu rasulillah ibn hibbi rasulillah sai masoyin annabi kuma dan masoyin annabi sallam shine usama ibn zaid ibn haritha radiyallahu anhu ba shine ya tafi ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce atashfa'u fi haddin min hududillah ya usama ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها to to kabila su ce yana ɗaya daga cikin at-tabaqatul wusta min tabiin tabi'i ne yana cikin tsaka tsakin tabi'ai al-imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa. sa tahdhibu ya kasa tabi'ai hawa uku akwai at ula akwai at-tabaqatul wusta akwai at-tabaqatul to shi yana cin at-tabaqatul wusta tsaka tsakin tabi'ai sa'o'in su Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala malamai suka ce fiqatun shi wannan Muhammad ibn Abbad ibn Ja'far fiqa ne amintacce ne riwayar sa karɓaɗɗiya ce a wurin malaman hadisi malamansa a cikin sahabbai akwai Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu da Ibn Abbas radiyallahu anhuma sannan ya riwaya daga na jabir ibn abdullah kamar yadda zamu gani yanzu sannan ya riwaya daga kakansa na bangaren mahaifiyarsa abdullah ibn sa'ib al-makhzumi so daga tabi'i ne da ya riwaya daga sahabbai sannan al-imam az-zahabi a cikin siyar alamin nubala yace wa huwa min al-ulama al-asbat yana cikin malamai waɗanda suke tabbatattu wannan da idan suka yi magana magana su hujja ce almajiransa daga cin atba'u tabi'in akwai ziyadu ibn sa'ad akwai ibn jurayj sannan akwai al-imam al-auza'i da kuma wasu dai ya kasance cikin waɗanda suke da ƙarancin riwaya duk da haka a cikin sahabba cikin tabi'ai ba yi da riwaya da yawa malamai na ilmin rijal ba su ambaci wace shekara ya rasu ba amma dai kamar yadda aka ambata mana tabi'i ne to shine yace sa'altu jabir ibn abdullah na tambayi na jabiru dan abdullah jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu ma ko sahabi ne wanda mashhuri ne mun sha bada tarjamarsa an shayi mana tarjamarsa alal aqalla abin da ake tunowa game da tarjamarsa shine wannan sahabin yana matashi yaje ya auro bazawara ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hallata giban tula'ibuka wa tula'ibuha me yasa baka je ka auro budurwa ba ku rika wasa ka wasa da kai kai ma ka yi wasa da ita yace ce ai manzo Allah su sama san mahaifina ya rasu ya ban mini yan uwa mata guda tara shi yasa sai na zaɓin auro bazawara wadda take da gogayya a rayuwa domin ta kula da su in na auro budurwa sai su zama su goma kenan wata rana sai in zo in tarar da ana damba a gidan da wa ake dambe da matar mai gida dawa da ita dawa ai da wance ɗaya daga cikin kanninsa to shi yasa sai yayi hikima sai ya je ya auro bazawara sai na jabir ibn abdullah yana ɗaya daga cikin masu yawa riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda al-imam suyuti ya ambace su a cikin alfiyarsa wal muqsiruna fi riwayati al-athar abu hurairah yalihi ibn umar wa anas والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي كن sunan shi ya fito والمقصرون في رواية الأثر وند سقة رواية نيوى أتشين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة نفوكنس أبو هريرة يليه ابن عمر في سيدنا عبد الله بن عمر سيشي من وأنس سنة أخي أنس والبهر سنة أخي البحر البهر شيني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واتوتي كن إلمي سيشي كالخدري sannan kuma kaman sa'ad ibn malik ibn sinan abu sa'id al-khudri shi ma yana cikin masu riwaya mai yawa a cikin sahabban annabi sallama sai ya ce wa jabirin sannan kuma da sayyiduna jabir ibn abdullah sannan wa zawjatin nabiyyi da matar annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha su bakwai kenan su ne ake ce musu al-muqsiruna min riwaya su suka fi kowa yawan riwaya a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su bakwai malamai sukan ƙara guda hudu sai su zama su goma sha ɗaya to jabiru na cikinsu shi wannan tabi'in muhammad ibn abbad ibn ja'far ya ce sa'altu jabir ibn abdillah na tambayi sayyidu na jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu ma anaha annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an sawli aljumu'ati shin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da yin azumi ranar juma'a tabi'i yake tambayar sahabi tabi'i yake tambayar sahabi shin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuka rayu da shi shin yayi hani game da yin azumin ranar juma'a qala shi na jabiru radiyallahu anhu yace na'am eh annabi ya hana yin azumi ranar juma'a wa zada al-imamu muslimun al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala ya ƙara a riwaya sai ya ce wa rabbil ka'abati na rantse da ubangijin ka'aba ya akkada masa cewa tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hami game da yin azumi ranar juma'a wannan hadisin kenan hadisi na ɗari biyu da bakwai sayyiduna na hoyar radiyallahu ta'ala anhu ya ruwaito shi ƙala ya ce sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'ati kada ɗayan ku ya sake azumi ranar juma'a illa an ya suma yawman qablahu sai dai idan yayi azumi kafin ranar juma'a wato alhamis sai ranar juma'a aw ba'dahu ko kuma yana da niyyar zai ranar asabar to sai ranar juma'a waɗannan hadisan ga su ya kawo su a matsayin 'yan tagwaye ko kuma na farko hadisi ne a shi kuma na biyu ya zama khas hadisi na farko ga mamman lafazi أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة قال نعم ورب الكعبة شن النبي يا يحني جمد إن أزم رانا الجمعة صحابي يا أمسى يا إنا رنسي دا أبنجد الكعبة واتو الله تعالى كينا رواية تبيكما سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ɗayan ku ya wara ya azumin ranar juma'a sai dai idan ya kasance ya yi azumin alhamis ita yawman qablahu ko al-yawm alladhi qabla al-jum'ati huwa yawm al-khamis ranar da take kafin ranar juma'a ita ce ranar alhamis aw ba'dahu wal yawm alladhi ba'da yawm al-jum'ati huwa yawm al sabt ranar da kuma take gaba ranar juma'a ita ce ranar me ita ce ranar asabar to wannan hadisin ya khassasa hadisin baya hadisin baya na jabir radiyallahu ta'ala anhu hadisi ne ga mamme ya dunkula bayani shi kuma wannan hadisin ya zo ya keɓance wace ranar juma'a ce aka hana a yi azumi a cikinta ita ce ranar juma'a da aka ware ta dan girmamawa mutum ya ware ranar juma'a ya ce zai riƙa yin azuminta dan girmama ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yin haka bari mu ji wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi a game da haka Al'imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce lam asma min ahli ilmi wal fiqh yace ni ban ji ba daga cikin ma'abota, ilimi da masana fiqhu wa da kuma waɗanda ake koyi da su yanha an siyami yawin juma'a yace ban ji wani yana hani game da azumin ranar juma'a ba in ji al malik rahimahullahu ta'ala Al'imamu Malik ya yace wa siyamuhu ya yace ni ina ganin mayin azumin ranar juma'a abu ne mai kyau wa qad ra'aytu ba'd ahli al-ilm na ga wasu daga cikin malamai ma suna yin azumin ranar juma'a wa arahu kana yataharrahu na ga ɗaya daga cikin manya manyan malamai yana fatan ranar juma'a ta zo yana dakwanta domin ya azumce ta wannan maganar al-imam ibn abd al rahmatullah ya ambace ta a cikin littafin Ali shirkar na al-imam sharhin muwatta cewa al'imamu malik shi bai ganin laifin yin azumi ranar juma'a amma za mu ji bayanin da wasu daga cikin malamai suka yi a game da fassarar magana al’imamu Malik rahimahullahu ta'ala alimamu Ibn Hajar alaihi rahmatullah ya kama ganin wani malami al’imamu imam yake cewa la'alla malikan lam yablughu an Ya yace ina jin alimamu Malik hadisin da ke bayani akan cewa ka ai azumi ranar juma'a bai kai gare shi ba domin babu wani daga cikin malamai da za a yi tutiya ko ya bigi kirji da kansa ya ce duk ya san hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam shi yasa shaykhul islam ibn taymiya ta'ala ya rubuta littafin sa mun sha ambatansa raf'ul malami anil a'immati a'la ya rubuta wannan littafin ya kawo usguran da za su iya sa ga hadisi ya zo kuma sai a samu maganar wani malami ta saba ma wannan hadisin ce babu wani malami daga cikin malamai da zai gangancin saba ma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka ga maganar wani malami ta saba ma maganar annabi sallallahu alaihi to ɗayan abubuwa ne kamar haka ko dai hadisin bai kai zuwa gare shi ba domin babu wani mutum da za a ce ya yi ihata ya kewaye hadisan annabi sama ya san su duka gabaki ɗaya babu ko kuma hadisin ya kai zuwa gare shi amma hadisin bai inganta ba shi a wajen shi hadisin bai inganta ba ana samun haka ko kuma sababi na uku ya kasance hadisin ya kai zuwa gare shi kuma ya inganta amma shi dalalar hadisin ba abin da ya fahimta ba ce zai iya yiwuwa malami ya ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ya inganta a gare shi amma shi bai ba hadisin fassarar da kai ila ka ba shi ba ko hadisin da malamin ka ya ba ya ba hadisin to waɗannan su ne manya-manyan sabubba guda uku da suke jawo malamin malami ya zama maganarta ta saba mata annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu wani malami cikin malaman Allah malamai rabbaniyai da za a ce ga hadisi ya zo ya gangancin saba ma wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam ibn hajar sai ya ce bayan ya kawo maganar al Jawudi, dawudi sai ya ce wa za'ama iyadun al-imam al alaihi rahmatullah mai littafin ashifa yace ya riya anna kalama malikin yu'khadhu minhu an-nahyu an ifradihi yace wannan maganar ta alimamu malik za a iya fassara ta akan al malik yana nufin ware ranar juma'a ake nufi mutum ya ware ranar juma'a ya ce zai rika azumce wannan ranar to a wajen al'imamu malik ma bai tabbata ba amma mutum ya yi azumin ranar juma'a saboda ya yi alhamis jiya ko zai yi asabar gobe to babu laifi al'imamu malik ma haka yake nufi li'annahu kariha an yi yawmun min al-ayyam ibada domin an samo maganar al'imamu malik da ke cewa al'imamu malik baya son a ware wata rana da ibada to kuma kaga ashe ba zai ce a ware ranar juma'a ya azumin ta ita kadai ba in ji al-imam al-qadi iya kun ga malamai malamai waɗanda suke na Allah kullum idan wani malami magabaci yayi magana to sukan yi kokari su zama ya zafi su daidaita maganar nan maganar nan ta zama ta fito yadda za a karɓe ta magana wacce take babu wani ruɗu a cikinta ko kuma wani abin da zai iya kawo wani ƙaiƙayi a cikin zuciya to shi na al alƙazi iya zai ke cewa ai an ruwaito daga al'imamu malik rahimahullahu ta'ala cewa baya so a ware wata rana daga cikin ranakun mako da wata ibada keɓantacciya to kaga ashe al'imamu malik ba zai ce a ware ranar juma'a ita kaɗai a mata azumi ba fa yakunu lahu fil mas'alati riwayatani sai ya zama kenan akwai riwayoyi biyu kenan daga al'imamu malik riwaya ta farko ya inganta a yi azumin ranar juma'a amma ba a ware ta ita kadai ba riwaya ta biyu kada a ware ranar juma'a ita kadai a yi azuminta amma idan an haɗa ta da ranar alhamis ko an haɗa ta da asabar da za ta biyo ta to babu laifi za a yi kamar yadda hadisin sayyidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu ya tabbatar al-imam abu ja'far al mai littafin eh, jami'ul bayan an tawili ayin qur'an kuma mai littafin tarihul umami wal muluk al-imam ibn jarir al-tabari shine a wajen ahlus sunna wal jama'a wanda ya fara rubuta tafsiri tafsirin sa ne ya fara bayyana a ban ƙasa. haka wasu malamai suna ganin tarihi mai sunan tarihi a ɗauko tarihi shahar haka a tafi da shi to al ibn Jaririn ibn tabari ya fara yi duk da kafin sa irin su al-imam bukhari sun yi rubuce rubuce al-imam bukhari yana da at-tarikhul kabir yana da at-tarikhul awsat yana da at-tarikhus sadir amma wannan tarihin na al-imam bukhari shi tarihul rijal ne tarihin mazaje ne shi ko al-imam ibn jarir ibn tabari tarihul ahdath ya dauka abubuwan da suka afku tun daga halittar annabi adam alaihi salam har abin da ya afku a zamaninsa shi yasa ya sa masa suna tarihul umami wal muluk to al-imam ibn jarir ibn tabari abu ja'far rahimahullah ta'ala yake cewa yufarraqu bayna al-eid wal jumu'ah an bambanta tsakanin ranar juma'a da ranar eid bi anna al-ijma'a mun'aqidun ala tahrimi sawmi yawm al-eid domin ijma'i ya tabbata akan cewa haramun ne azumi ranar idi ranar idi haramun ne mutum ya azumi ittifaqat ba a samu wani malami da ya ce a'a yana ganin za a iya yi ba walau sama qablahu aw ba'dahu ko da mutum ya azumci ranar da take gobe sallah da kuma ranar kashe garin sallah azumin ranar sallah haramun duk wanda ya azumin ranar sallah ya saba ma annabi sallallahu alaihi sallam da kowane tawili yayi kowane irin tawili mutum yayi idan mutum ya azumin ranar sallah alhali al'ummar musulmai suna yin idi a ranar an sanar da cewa an ga wata to ya saba ma annabi sallallahu alaihi sallam. bi khilafi yawmil juma'a sabanin ranar juma'a فالإجماع منعقد على جواز صومه لمن صام قبله أو بعده ranar juma'a ko ijma'i ya tabbata in ji al'imam ibn jarir na tsabari a kan cewa ya halatta a yi azumin ranar juma'a idan an azumci alhamis ko kuma za a azumci asaba kun gane ranar idi haramun ne ijma'an mutum ya azumi a ranar idi ko sallah karama ko sallah babba haramun ne mutum ya azumi a rana ranar ko da ake ce ma ranar sallah ita ce ranar da musulmai suke sallah ranar da shugaban musulmai ya sanar da cewa ranar sallah to ita ce ranar sallan musulmai bai halarsa a samu wani daga cikin musulmi ya yi wani tawili ya ce shi ba zai ba sallah ranar da musulmai suke sallah ba mun gane amma ita ko ranar juma'a ya halasta mutum ya azuminta idan ya azumci ranar alhamis ko kuma zai azumci asaba ko zai hada su duka uku الإمام البغوي رحمه الله تعالى يا فدا لتاف شيخ السنة يكي شوى والعمل على هذا عند أهل العلم أبند حديث سيدنا أبو هريرة يتبتر نشوى إلا أن تصوم يوما قبله أو بعده شيني أبند ما لم يسقط في أكن أي كيدش karihu takhsisa yawmil jumu'ati bis sawm malamai sun ki a ware ranar juma'a ita kada ya azumce ta illa an yasuma qablahu aw ba'dahu ma'ahu sai dai idan mutum zai azumci ana gobe juma'a wato alhamis ko kuma kashe garin juma'a wato asabar tare da juma'a kaga ba a ware ta ita kadai ba to wannan ya halasa ya azumin ranar juma'a amma sai al-imam al-baghawi sai ce walam yakrihu malikun amma malik al-imam malik rahimahullah idan an dauki waccan magana tasa da al-imam ibn abdul ya ambace ta a cikin al-istizkar al malik yana ganin ba makaruhi bane in Inji al-imam al-baghawi rahimahullah ta'ala to waɗannan wasu daga cikin maganganun da malamai suka yi kenan a game da azumin ranar juma'a a takaice azumin ranar juma'a asali a ware juma'a ita kaɗai mutum ya ce zai riga azuminta ba a so amma idan ya azumin alhamis ko yana son zai yi azumin asabar to ya halasta mutum sai ya yi ranar juma'a amma mutum ya ware ta ita kaɗai ba a so wannan fuska ta farko ce fuska ta biyu ita ce asomul musradu wani azumi da mutum zai jero shi kamar sittu shawwal mutum zai yi azumin sittu shawwal sai ya fara sai ya faɗo ranar juma'a akwai ranar juma'a a cikin kwanakin shi guda shida to shi ma zai azumci wannan ranar ta juma'a domin bai ware juma'a ita kaɗai ba na biyu kenan na uku ya halasta mutum ya azumin ranar juma'a idan ta faɗo a cikin wasu kwanaki daga cikin kwanakin da ake yin wasu azumoma masu falala kamar me kamar azumi ya faɗo ranar juma'a ranar ashura ko tasu'a mutum zai ranar juma'a zai azumin ranar juma'a ko kuma azumi ya faɗo azumin arafat ya faɗo ranar juma'a shi ma mutum zai yi azumin ranar juma'a mun gane waɗannan ai waɗannan wasu daga cikin fuskoki kenan ko kuma azumin juma'a ya faɗo kamar misalin al'ayyamul bidu da muka yi bayani akan su karatun baya sha uku sha hudu sha biyar ko su ne al'ayyamul bidu kwanakin wata na haske sai suka faɗo akwai juma'a a ciki to shi ma mutum zai azumci wannan ranar ta juma'a amma mutum ya ware ta haka nan kawai a ce ah me yasa kake azumi ta ce a ah, saboda yau juma'a ne nake azumi to wannan malamai suka ce mutum ba zai yi azumin ranar juma'a ita kadai ba mun gane wannan to a ƙarƙashin wannan za a istinbati a cikin wannan hadisin hadisi na biyu na Abu Huraira akan cewa ya halatta ya azumi ranar Asabar idan da dalili ke ya halatta yin azumi ranar Asabar idan da dalilin da zai sa ya azumi ranar asabar shi ma abin da ba a so shine ware ranar asabar ita kadai da niyyar girmamawa mutum ya ce zai yi azuminta domin koyi ne da yahudawa kamar yadda alimam imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala yayi dogon bayani a cikin littafin sa mai muhimmanci iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafatu ashabil jahim kan cewa yin azumi ranar asabar koyi ne da yahudawa amma idan mutum ya wara asabar ita kadai ya ce zai rika yin azuminta amma idan akwai dalilin da zai sa ya azumi ranar asabar babu laifi duk da malam al bukhari alaihi rahmatullah a wajensa hadisin da ya zo yake bayani akan cewa ka ayi azumi ranar asabar bai inganta ba shi yasa sa imam al-bukhari babi yayi babu karahati sawmi yawmil jumu'ati illa an yusama yawmun fabla. wa yawmun ba'da haka al-Imam al-Bukhari yayi babu babi da zai yi bayani akan cewa makaruhi ne ai azumi ranar juma'a sai dai idan za a yi azumin alhamis kuma ai ko azumin asabar hada da juma'a to daga nan ya halasta so da al-Imam al-Bukhari yana ɗaya daga cikin malaman da suka tafi akan cewa asali hadisin ma da ke bayani akan cewa ba azumi ranar asabar hadisi ne da bai inganta ba kamar kafinta akwai al-Imam Malik al-imamu malik a wajensa shi ma hadisin da ke bayani akan cewa azumin ranar ju asabar ba a yi hadisin kwata-kwata bai inganta a wajensa ba haka al-imamu abu dawo da shi ya ruwaito hadisin da kansa kuma ya ce hadisin na ƙarya ne al-imamu nasa'i alaihi rahmatullah shi ma ruwaito hadisin ya ce hadisin bai inganta ba amma sun ambaci hadisin a cikin littafansu sunan abi dawud da kuma sunanin nasa'i shi yasa mafi yawancin malamai suka tafi akan cewa hadisin da ke cewa la tasumu yau masabti illa fi ba alaikum kakku ya azumi ranar asabar sai idan azumin da aka wajabta muku malaman hadisi qadiman suka tafi akan cewa hadisi ne da bai inganta ba kusan in kabi kabi kabi kabi kabi kabi ka dawo a wannan zamanin ne a Sheikh Muhammad Nasiru na Albani Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya inganta hadisi da shi da almajiransa cikin almajiransa waɗanda suka yi kara hadisin sosai akwai ashir ali hassan alhanabi al'asari ya rubuta littafi ya sa masa suna zaharun rauz fi tahrimi saumi yaumi sabti da ghairi fard littafi ne haka ɗan ƙarami a cikin hadisin a cikin littafin ya ƙoƙari domin ya ga ya inganta wannan hadisi da kuma yin raddi ga waɗanda suka ce hadisin bai inganta ba amma dai mu jinjina malaman da suka ce hadisin bai inganta ba al-imam malik al-imam abu dawuda al-imam an-nasa'i hadda al-imam al-bukhari sun ce hadisin kwata kwata ma bai inganta ba to sai malamai su ce muqaddar hadisin ya inganta muqaddara ya inganta ashir muhammad salih usaimin rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa fatawa siyam yace idan aka kaddara hadisin ya inganta to ma'anarsa ita ce a ware ranar asabar ita kadai ita kadai ai azuminta da ya girmamawa wannan shine hadisin ke nufi cewa ka ai azumin ranar asabar in babu dalili shi ya ce amma akwai fuskokin da za su tabbatar da cewa ya azumin ranar asabar fuska ta farko ita ce wannan hadisin namu wanda muttafaqun alaihi ne al bukhari da al-imam sun fitar da shi riwaya sayyidina abu da yake cewa annabi sama ya ce kada ɗayan ku yi azumin ranar juma'a sai dai idan ya yi azumin alhamis ko kuma zai yi azumin asabar kaga ashe wannan hadisin na nuna cewa halas ne yin azumin Asaba. idan an haɗa asabar da juma'a dukkaninsu sai su haɗu sai su ba juna ƙarfi mun gane ai juma'a ka a yi ta ita kadai asabar ma ka a yi shi shi kadai amma idan za a haɗa juma'a da asabar a yi to ya halasta fuska ta farko ce nan fuska ta biyu ashir muhammad ibn salih utaimin rahimahullahu ta'ala sai ce an ya kuna as-sawmu musradan ya zama azumi ne da mutum zai jero shi ka sittati ayyamin min shawwalin kamar azumin kwanaki shida da manzon Allah ta sama ce man sama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kaman sama dahara duk mutumin da ya azumci watan ramadan sannan ya zo ya azumin shida azumin kwanaki shida bayan ramadan a watan shawwal to kaman ya azumin shekara ne to idan ya zama irin wannan shi ma ya halasta ya azumin ranar asabar kamar yadda ya halasta ya azumin rana juma'a sannan na uku shine an yakuna يوم السبت يوما فاضلا يصام فيه أصلا في الشرع ya kasance ranar asabar ɗin ta faɗo rana ce da ake yin wani azumi mai falala ka yau ne arafa kamar ranar arafa rana arafa ta faɗo ranar juma'a na ma ni amin su ya yau ne arafa fi idan kana saftan ba dalilin da zai hana a yi azumin ranar arafa ranar asabar sai mutum ya azuminsa. abin nan tasu'a'u da ashura'u ranar takwas kai tara da goma ga watan al-muharram manzalin sama ya faɗi falalar yin azumin waɗannan kwanakin ya halasta a sannan a shirin wani sa'ul usaimin ya ce a ah, ga kuma siyamu dahari siyamu shatri dahar siyamu dawud azumin yau mutum ya gobe ya huta shi ma idan asabar ta faɗo ranar azumin mutum zai tsallake ne zai yi azumin wannan rana Haka nan ayyamul bid kwanaki uku na hasken wata su ma ya halasta mutum ya azumin su kula sun faɗo ranar asabar wannan ita ce fatawar da malamai rabbaniyai na Allah suka bada kadiman wa hadisan kuma fatawar da suke badawa kenan bayan ashir Muhammad Salih Usaimin a wannan zamanin akwai a Abdulaziz bin Abdullah bin Baz fatawar ta kenan cewa azumin ranar asabar ana ne a shek abdul muhsin al-abbas al-madini shi ma fatawarsa kenan har ma suna da munazara mai tsawo da suka taɓa yi da ashir muhammad nasiruddin albani wata rana ashir abdul muhsin al-abbas yana nan da ransa bai rasu ba babban malamin hadisi ne a madina yana da kujera a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dattijo sosai ba ma ya iya tafiya da kafarsa a keke ake tura shi yana ɗaya daga cikin ɗaliban jami'ar islamiyya na farko farko setin farko su ne set na farko to a shi'ar musulun abbas yana karantarwa a majalisinsa sai aka yi sa'a shekara ya je aikin hajji sai ga shi ko ya zo masallacin ya kawo musu ziyara a majalisinsu a shi'ar musulun abbas ya ce ma albani ya zo ya hau kujerarsa ya sauko ƙasa aka ɗauko maganar su albani na nasiha ya ɗauko maganar azumin ranar asabar suka tattauna tattauna mai tsauta kusan ta awa ɗaya ƙarshe suka tafi akan cewa albani ya tafi akan cewa to a shirin abdul muhsin al-abbad hafizahullah ya tafi akan fahimtar sa shi ma ya tafi akan fahimtar shi kaka suka tashi amma ba su jijiya wuya ba sannan ba su ba da fatawa cewa duk wanda ya azumi rana asabar ya yi aikin banza ba wannan shishigi ne a addini shishigi ne da raina magabata babu yadda za a yi su al'imamu malik al'imamun nasayi al'imamu abu dawuda su shekul isamin taimiyya a baya-baya su zo su ba da fatawa sannan ka cire fatawa ce wacce take ta banza kai awa wanda larabcin kama baka iya larabci ba larabci matakin farko ke nan ko da mutum zai fahimci addini mutum yana da matsala a cikinsa na hawan shi bai yi kwari ba ko ya yake yi sarfin shi na da bai yi kwari ba sai zai ci shirme ne haka ake ba da fatawa to ba daidai ba ne irin wannan mutane su zama suna da takatsantsan a game da janabun magabata na kwarai ko da kana da wata fahimta da ta saba ma magabata na kwarai to ka san yadda za ka yi daidai gwaggwado kaɗan zazzagaya ka zazzagaya ba tare da ka sassota tasu ba kaɗan yi mana ka tenti amma ba tare da ka ƙwaƙƙoƙe tasu ba haka ake yi to waɗannan su ne abin da bayanai da malamai na Allah suka yi kusan na yi wannan bayanan ne saboda duk shekara an ɗauke ta a matsayin ƙabiyya da shi an ta ta duk shekara in asabar ta zo wani abu ya zo na asabar sai an yi rigima a kai to shi yasa ne wannan bayanan sau da ka a takaici waɗannan su ne bayanai mai son ƙarin bayani ga littafai nan da yawa da malamai suka rubuta akwai littafai da aka rubuta akwai a shi hamd ɗaya daga cikin malaman saudi Arabiya ne ya rubuta littafi ƙatoto kan hadisu hadisun nahi an saumi yau kawai kan wannan hadisin yi dirasa akwai daga cikin malaman bahrain da ya rubuta littafi ya sa masa suna lu'lu'atul bahrain fi hukmi siyam sabtai littafi ne da aka rubuta akan wannan qadiyya sannan can baya mutum zai iya duba littafin zadul ma'ad fi hadi khairul ibad na al-imam ibn al-qayyim da irin bayanan da yayi da littafin malamin sa shekul islam taimiyya iqtiba'us al mustaqim mukhalafatu ashabil jahim malamai duk sun yi bayani sannan cikin malaman da suka yi bayanai masu kyau mai tsawo kuma akwai ashik muhammad bin Saleh al-usaimin alaihi rahmatullah a cikin littafin sa fatawa siyam mujalladi daya mujalladi daya ne haka kato to wannan shine a takaici Allah ka kara mana fahimta to to to kun ga wannan fikihun wannan hadisin babba ke azumi ranar asabar a ware ranar asabar ko a ware ranar juma'a ba a so ina ta cewa ba a so ban ce haramun ba saboda sabanin da malamai suke da shi akan ma annahyu din shin nahyu tahrimin ne ko nahyu karahatin ne shin hani ne na haramci ko hani ne na makaruhanci al-imam shafi'i rahimahullahu ta'ala kamar yadda al-imam ibn abdulbar ya faɗi a cikin al-fitar ya ce karahatu tanzihin ne makaruhi ne in mutum yayi ma ba za a ce ya saba ma Allah mun gane yayi والله أعلم to wannan dai hadisan abin كما suke magana كذا ke ba bari mu shiga hadisi na gaba an abi ubayd mawla ibn azhar واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم الرويتو لدى أبو عبيد مولى بن أزهر sunansa sa'ad ibn ubayd yana ɗaya daga cikin tabi'ai manya manyan tabi'ai yace shahidtu al-eid ma'a umar ibn al-khattab na halarci idi tare da sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu a lokacin sayyidina umar yana khalifa sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya khalifancin shekaru goma shekara goma yana khalifa khalifan annabi sallallahu alaihi wa sallam daga rasuwar sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu shine ya zama khalifan annabi sallallahu alaihi wasallam to shine wannan tabi'in yake cewa na halarci idi tare da sayyiduna umar bin al-khattab faqala na umar a cikin kudu bace yace hadani yawmani waɗannan kwanaki ne guda biyu naha rasulullahi sama an siyamihima annabi sama yayi hani game da azumin su kwanaki biyu annabi sallallahu ya hani game da azumin su yawmu kun min siyamikum ranar da kuke yin buɗe baki daga azuminku ku ranar sallah karama kenan wal yawmul akhar ranar kuma ta biyin takuluna min nusikikum ranar da kuke ci daga yankan ku da kuka sayyiduna umar ya faɗa haka akan minbar ranar idi guda biyu da idul fitr da idul adha haramun ne yin azumi a cikin su ittifaqan malamai sun ittifaki mun ambaci ittifakin da al-imam ibn jarir al-tabari rahimahullahu ta'ala ya ambata cewa malamai sun yi ijma'i akan cewa yin azumi ranar sallah haramun ranar idi malamai suka ce al'idin aka ce al'id ana nufin bikin mutane al'id kenan fassara al'id ranar da mutane suke biki suka ce an kira shi da al'id ko dai mina la'auda ko mina la'ada. Mina la'auda yana dawowa shekul islam taimiyya ya ce sunni al'idu idan li'annahu ya'udu kulla amin kowace shekara yana dawowa shi sa aka ce masa id ko kuma mina la'ada. yana cin al'adar mutane kamar yadda manzo sama yake cewa inna li kulli qaumin idan wa hadha iduna kowace al'umma tana da idin ta mu ma ga idin mu kowace rana kowace al'umma tunda Allah ya halarci duniya to akwai ranakun da mutane suke warewa su yi biki to mu ma ranar bikin mu ranar farin cikin mu ranar annashuwan mu ranar munnan mu ita ce ranar idi karama da kuma ranar idi babba waɗannan kwanakin guda biyu su shari'a ta san da su a matsayin ranakun idi guda biyu to suna da wasu hasa'is suna da wasu keɓance-keɓance daga cikin keɓance-keɓancen su ba azumi a ranakun illa ranar idul adha ya halasta ko kuma sunna ne ka mutum ya kada ya ci komai sai ya dawo daga idi sai ya dawo sannan ya ci abu in san samu ne ya ci daga abin da ya yanka in ko bai samu yanka komai ba shi shikenan ya ci daga duk abin da ya samu amma dai ana bukata in san samu ne mutum ya bari sai idan ya dawo idi sannan ya ci wani abu ba azumi yayi ba domin azumi ai ta ita ce min tulu'il fajr ila ghurubi shamsi ko ba a kiran azumi azumi sai idan mutum ya kama bakinsa daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana to manzon sama yayi hani game da waɗannan ranaku azumin waɗannan ranakun guda biyu haramun ne bittifaqil musulmi sannan kowane tawili mutum zai yi shi yasa malamai suka ba da fatawa suka ce da mutum zai yi tafiya sai mutum ya fara azumi a wata ƙasa sai ya zama su ƙasar ba su fara azumi da wata ƙasa da zai tafi ba sai ya tafi ƙasar da su suna gaba misali mutum ya taso daga saudi arabia zai dawo najeriya sai ya tarar da ranar sallar mu nan najeriya shi kuma yana da azumi 28 malamai suka ce aji azumin shi zai yi ya sallah a ranar zai aji azumin nan azumi 28 ya yi zai ajiye sai idan an ranar sallah ba zai yi azumi ba sai bayan sallah sai ya dora ya rama azuminsa ya karasa wanda bai yi ba ba wani iskali saboda ne saboda girmama ijma'i da ittifaki da haɗin kan al'umma musulunci duk abin da zai zama kaware musulunci baya so sannan duk abin da zai nuna tawaye ga shugabanni musulunci baya ƙaunarsa sannan shugaban da ake ɗauka a matsayin shugaban da zai ce an ga an ga wata ɗauka shine duk shugaban da ke da wukan yanka aka ba shi mukami aka yarda da shi na sha faɗa cewa a Najeriya in aka dawo a shu'unud diniya ba da wani mutum kamar sarkin musulmi in yanzu wani abu zai taso shugaban kaza ba zai nemi shugaban izala shugaban izala a wajensa shugaban kungiya ne ba shugaba bane da gwamnati ta yarda da shi shugaba ne na wani yanki na wasu 'yan musulman najeriya 'yan kadiriya ma suna da nasu 'yan tijjaniya ma suna da nasu duk idan gwamnati za ta yi wani abu da ya shafi addini ba su take cewa kaza ba wa take nema tana neman sarkin musulmi ne shi kuma sai ya neme su in ya ga dama in ko bai ga dama bai je yanke abin da ya ga dama ya yanke to wannan sarkin musulmin ko ka yadda ko baka yadda ba shine shugabanka in kuma ka ce baka yadda ba to sai ka kawo na shugaban Shi ne shugaba so daga shi yake da hakkin ya ce an ga wata shi yake da hakkin ya ce a dau azumi shi yake da hakkin ya ce a aji azumi ba ka da wani wani ce shi to idan ya ce an ga wata hakkin ka kai idan ƙarya aka yi ba a gani ba ba ka da laifi a wurin Allah shi yasa malaman mu na fiqh suka ce ko da sabani aka yi aka ce an ga wata an gwance ce ba a gani ba sai sarkin musulmi ya ce shi bai yadda an gani ba wajibi ne ya aiki da magana sarkin musulmi suka ba da ka'ida fiqhiyya suna cewa qaulul hakim yahsimul khilaf yahsimul khila ko yarfa'ul khila ko yahsimul khila idan shugaba ya magana a ganin wata to maganarsa ta yanke saɓani da wanda ya ce an gani da wanda ya ce bai abu a gani ba duk shugaba ya ce shi duk ga hukuncin da ya yanke to za a koma zuwa ga magana shugaban nan ne shi kenan ka huta in an ce ba a biyayya kai sannan kuma so tari wani abin da zai tayar maka da hankali mafi yawancin mu ba duba watan nan muke yi ba sannan bincike ya tabbatar da mun fita watsi mun fita katsantsan a game da duba wata fiye da saudi arabia kusan shekaru ashirin zuwa yau an lissafa saudi arabia ta taba cewa a rama azumi ɗaya an yi kuskuren ganin wata ya kai sau biyar a cikin shekaru ashirin ƙasa da shekara ashirin saudiya za ta zo ta ce ba a ga wata ba a shi an ga wata sai bayan an gama azumi sai ta zo ta ce to an yi kuskure a shi an ga wata a ranar ta ce ba a gani ba saboda haka a rama azumi ɗaya to kaga wannan kenan amma wani yana gefe sai ta ba a komai yanzu da ka saurari kana saurari gidan rediyo duk ranar da aka ce a ga wata ka kamo gidan rediyon Kano za ka je da ake shigowa da mutane tsarin ganin wata a jihar a fadar sarkin Kano tun ado bayan na da rai ina ji hakimi idan mutum ya ce ya ga wata to mai anguwarsu zai je ya faɗa mawa idan ya faɗa ma mai anguwa za su ranka ya su tafi gidan dagaci shi kuma dagaci su ranka ya gabaki ɗaya da wanda ya ga wata da mai anguwa da dagaci su tafi gidan ne uban ƙasa shi kuma uban ƙasa sai su ranka ya gabaki ɗaya da shi da waɗannan matakan guda uku sai su taho fadar sarki shi kenan sai a ce shi wanda ya ce ya ga watan a fara shigowa da shi ga wasu malamai nan a zaune sai a ce a mushi tambayoyi ba ku taɓa saurara ba a gidan rediyo ake sa a gidan rediyon kano kai tsaye ake sakowa ba nan nan an sa na ganin watan sallah an saka za a tambaye shi ya sunan kai faɗi sunan shi aina a wace unguwa kake faɗi sunan unguwar shi ka shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah ya ce ya shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah kaga a ranar ma za a sake tabbatar da musulunci shi kenan wai duk ana yi ne don yi taka tsantsan ka shaida annabi Muhammadu manzon Allah ne ya ce eh har ma tambayoyin addini wasu fa sai an masa fa daga nan sai a kira mai anguwa a ce shigo ce ka san shi eh ya halayen shi suke ce to tsakanin da Allah mutumin kirki ne duk abin da ake a unguwa da shi ake na arziki kaza kaza kaza kaza kaza kaza ya faɗi shaida mai kyau game da shi sannan sai a kira shi ma dagaci shi ma dagaci ya ƙara tabbatar da haka sannan a kira hakimi har kuma bayan an mishi tambayoyin addini sai an ce to ya ka gan shi ce na gan shi a ɓangare kaza a gicciye haka na ji bana wani ya faɗa amma shi wani yana nan gefe sai ce ba a komai to ka gadi irin waɗannan abubuwan ababe ne na kula ya kamata mu kan mu adalci bin irin waɗannan abubuwan kan mu rika sa son zuciya a cikin addini to da zara an ce sarkin musulmi ya ce an ga wata shi kenan ba ruwanka in ka kullo da azumin ka daga wata ƙasa ka biro Najeriya baka gama azumin ka ba to ajiye sai bayan an gama hukuncin ka ya zama kamar irin na saudiyan nan da suka dawo suka ce an yi kuskure a rama azumi daya kai ma sai ka ka karasa azumin ka ba ma ce ka rama ba sai mu ce ka karasa shi nan, menene rikici a ciki babu wani abin rikici a ciki abin da ake bukata shine al'umma ta samu ittifaki ta samu haɗin kai duk ranar da aka ce maka duk shekarar da aka ce maka al'umma ta karɓa cewa an ga wata an ɗau azumi tare kowa sai kaga ana jin daɗi amma da zarar wasu suna gunaguni ko suna cewa ba su yadda ba to sai ga abin ya wani irin rakwarakwa in sallar ta zo ma sai ta zo ba armashi to manzo Allah ta soma dai yayi hani game da yin azumin waɗannan ranaku guda biyu haramun ne bittifaqil musulmi khalafan wa salafan da waɗanda suka zo daga baya da magabata na kwarai dukkan sun yi A akan cewa haramun ne yin azumi ranar sallah karama ko kuma ranar sallah babba manzo Allah sama sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ranar farko ita ce yawmu fitrikum min siyamikum ranar da kuke buɗe baki daga azumin ku wato yawmul fitr kenan idul fitr ranar da ake yin sallah karama ana yin sallah karama ne da zara an ce an ga watan shawwal shi kenan sannan kuma rana ta biyu ita ce yawma ta'kuluna min nusukikum ranar da za ku ci daga abin da kuka yanka wato ranar goma ga watan zulhijja ranar da ake yin sallah babba waɗannan ranakun guda biyu haramun ne mutum ya azumce su ba a azumin su ba a azumin su shi yasa malamai suka yi sabani akan mutumin da ya zama hajji yake ya halatta ya azumin wannan ranar mai hajji a maka shin ya halatta azumin ranar goma ga wata alƙaunin raji hadda su wannan hannun ya shafe su ba za su yi azumin ranar goma ga wata ba ba a yi kamar yadda dama su ba za su yi ranar tara ga wata ba ranar arafat alhazai ba su yin azumin ranar arafat abin da ake bukata shine su yawaita tsayuwa malamai ma suka ce hikimar da ta sa aka ce kasi azumin ranar arafat saboda su samu karfin ibada su samu karfin tsayuwa wajen yin addu'a ana son a rana a ta addu'a kada a gaza hadisi na gaba yana da alaka da shi makaranta shi an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmayn an-nahri wal fitr manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani game da yin azumi na yawmayn ranaku guda biyu an-nahar ranar sallah babba ranar da ake suka. ana ce mata yawmul adha ana ce mata yawmun nahar annahar suka. domin ana soke raƙuma a ranar wal fitr da kuma ranar karamar sallah ranar da ake buɗe baki daga azumi manzo Allah sama ya hani game da waɗannan abu azumomin waɗannan kwanakin guda biyu ba a yin azumin shi haramun ne mutum ya azumin su sannan a wata riwaya aka ƙara wa anishtimalis samma'i sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da ishtimalus samma'i ishtimalus samma'i shine mutum ya lullaba jikinsa ya lulluɓa jikinsa sama amma kuma ƙasansa ba wando ga sama ya rufe amma kuma ƙasa ba wando kuma ya zo ya zauna karar za a iya samun matsala ko wa an tabiyar rajulu fi saujin wahid ko kuma mutum ya lulluɓa jikinsa da tufafi ɗaya misali mutum sai ya samu mayafi sai ya yafa haka duk abin da ake tsoro shine kashful aura abin da ake gudu shine kada al'auran mutum ta bayyana shi yasa sai manzon sama ya hana game da ishtimalus samma'i da kuma al-ihtiba'u fi thawbil wahid ihtiba'u ar-rajuli fi thawbil wahid dukkanin babban dai abin nan babban fikirin hadisin shine naha an yaumi an sauni yaumai ne ko su ne ne al-nahr wal fitr wa an as-salati ba'da as manzo Allah sama yayi hani game da yin sallah bayan sallar asubahi wal asri da kuma sallar la'asar annabi sallama yayi hani game da yin sallah mutum ya kirkiri wata sallar da ba ta da dalili a lokacin amma wannan hanin bai shafi mutum ya sujudu shukuri ba mutum an zo an ba shi wani labari mai daɗi bayan sallar asubahi ya halatta ya sujudu shukuri bai hana mutum ya sujudu tilawa ba wato yana karatun alkur'ani sai ya zo ɗaya daga cikin wajaje guda goma sha ɗaya da ake sujada shi ma ya halatta ya sujada sujudu tilawa sannan wannan bai hana mutum ya tafiya masjidi ba mutum bayan sallah asuba sai wani dalili ya sa shi shigo masallaci to kafin ya zauna zai iya raka'a biyu sannan wannan bai hana mutumin da ya manta da ya raka a talfajiri ba shi ma zai iya yi bayan sallar asubahi mubasharatan mun gane ai to haka nan bayan sallar la'asar shi ma in akwai dalilin da zai sa mutum yi sallah bayan sallar la'asar ya halatta mutum yi amma asali an hana أخرجه مسلم مسلم بتمامه وأخرج البخاري الصوم الإمام مسلم شي رويته وأن حديثا غباكي أنت أما الإمام البخاري يا رويته كوي حني غمدين أزمين الإمام مسلم شي رويته صورا بيانا a takaice hadisin dai babban fiqhunsa yana bayani ne akan haramcin yin azumi ranar sallah sallah karama ko sallah babba sannan kuma aka ƙara mana da hukuncin tufafi guda biyu sannan kuma aka ƙara mana da hukuncin yin sallah bayan sallar asubahi ko kuma bayan sallar la'asar عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا wannan hadisin shi ma daga sayyiduna Abu Sa'id al-Khudri aka ruwaito shi yake cewa manzon sama ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin wata rana fi sabilillah kuma ana cikin jihadi ga jihadi ga azumi Ba'adallahu Allah wajhahu anin nari 70 kharifa Allah ta'ala zai nisantar da fuskarsa daga wuta 70 kharifan shekara 70 kharif sana aman saba'ina kharifan ai saba'ina aman shekara saba'in ga a jihadi ana jihadi kuma mutum ya tashi da azumi kaga wannan ke nuna musulmai jarumai ne kuma abin da zai ƙara ƙarfafa haka shine akwai yaƙoƙa guda biyu duk an yi su ne cikin azumi fatu makka duk da ba yaƙi ba ne can aka gwabza amma dai akwai zillimi a ciki fatu makka a shekara ta takwas bayan hijira an yi ne a ramadan sannan badar a cikin maganganu da malamai suka ambata malaman sira an yi badar ne a watan ramadan to kaga ga jihadi ga azumi badar ko mun san abin da aka yi a badar badar ba wajen wasa ba ne. an san irin gumurzun da aka yi musulmai ba su da yawa kafirai sun ninninka su kuma musulmai ba sun fita bane da niyyar yaƙi amma Allah ta'ala ya ƙarfafi gwiwarsu ya saukar da mala'iku suka zo suka yi jihadi tare da su ga azumi ga jihadi to yin azumi a cikin jihadi a hali na jihadi na musulunci idan mutum ya azumin kwana ɗayan nan a cikin kwanakin jihadi ko na farilla ko na nafila to ba'ada Allah wajahahu anin nari 70 kharifan shekara 70 Allah ta'ala zai nisanta fuskar shi daga wuta to wannan hadisin yana cin hadisan da malamai suke ambatawa da suke nuna falala da daraja da gwabin lada da azumi ke da shi bayan fa'idoji da azumi ke da shi in ka duba littafin maqasid as-sawm na al-imam Izzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama za ka ga irin waɗannan fa'idojin da ya kawo ko kuma littafin Sheikh Mahmud al-Misri Abu Ammar mai suna kaifa nafuzu sau. Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimta a cikin addini wannan shine kawo ƙarshen wannan babi namu na babu afdalis siyami wa ghairihi babi na 34 a cikin kitabu siyam a cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam min kalami khairil anam Allah subhanahu ta'ala. ya ƙara fahimtar da mu addini abinda muka karanta a cikin wannan babi Allah ya ba mu ikon aiwatar da shi kuma ya sa mu yi dan Allah Allah madaukaki kuma ya ba mu ladan wannan abu da muka aiwatar za mu tashi babi na gaba in Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala babi na biyar babu lailatul qadri wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in malam mijinmu yana da hali amma baya fitar da zakkar da kai wato zakar kono to mu matansa za mu iya fitarwa tun da mun yi da shi yaƙi fitarwa imana eh sai ku fitar mu da kanku sai ku fitar mu da kanku kuma ku fitar mu da 'ya'yanku ku fitar mu da kanku kuma ku fitar mu da 'ya'yanku tun da shi ba zai fitar ba kuma sai a ci gaba da masa wa'azi cewa ya ji tsoron Allah ya fitar manzan ta sama ya farlanta ta ga musulmi namiji ko mace babba da yaro ɗako bawa sannan za a fitar da abin da mafi yawancin mutanen gari suke ci to kaga bai halarta mutum ya saka ci ba bai fitar ba sannan mazan sama ya ce wanda ya fitar da ita kafin a tafi idi to ya ba da zakakkono amma wanda ya jinkiri bai fitar ba har aka tafi idi sai bayan an tafi idi an dawo ya bada to ya bada amma sadaka yi ba zakakkono ba sai dai ya yi wata sadaka daga cin sadakoki na na Mm. wannan da rashin ladabi ne irin namu in muna da ladabi ba za mu ba liman da liman da duk waɗanda suke wakilta su suna da lalura akwai lokacin da inda kai liman ne sai ka ka gab da masallaci cikin ka ya murɗe kai dan adam ne awadin mutane ba su ba malamai da limamai waɗannan uzurorin in mutum ya zo wajen ka, a matsayinka na malamin addini to so yake da kayi sallama da ya yi sallama ka fito duk abin da yake yi matarka ba ta da hakki ‘ya'yanka ba ka da hakki kai kuma kana zaune ne kawai a gida kana jiran shi ya zo da yi sallama ana sallama da malam wane nan ba za sai ka fito ko me kake ka bari in bayi kake ka fito hannunka a wandanka a hannu ko in abinci kake ci ka bari haka mutane suke ba su ba da uzuri to shi yasa kake ganin rayuwar mu kullum a cikin rikici take malamin addini yana da da da malamin addini dukkan mai addini hidima yana da uzurura yadda kake da uzurura shi ma yana da uzuri yana da mata matar shi tana da bukata a wajensa yana da ƴaƴan shi suna da bukata a wajen shi ko ko kai kadai ne zai zai kula da kai su ba su da haƙƙi a wajensa sannan shi kanshi yana da haƙƙin kansa sannan shi dan adam ne abubuwa na dan adam suna bujiro masa amma wasu sai su ce kawai shi kenan sadaka da an duba minti biyar liman bai zo ba shi kenan kawai sai wani ya fara matsaki ko a fara gunguni sallan ma sai an mana yanga ba daidai ba ne irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi. a riƙa ba da uziri. kuma sannan mu zama mun yadda da shugabanci in har wani zai iya naɗa wani kawai ya ce shiga na ka je ka yi sallah alhali shi ba kowa ba ne a cikin masallaci kaga ba inda za a tafi al'umma ba yadda za ta yi an ce jonathan ya shiga gaba da mulki ba mamaki tunda mu a masallaci ba mu iya shirya kanmu ba kako ba za mu iya tankararsa ba ba za mu iya tunkara shi ba tunda ba mu iya gyara masallaci ba amma in a masallaci muka yadda akwai shugabanci a masallaci za mu yi ladabi da biyayya a cikin masallaci to wannan matakin farko kenan na samun gyara da sauyi a cikin al'umma amma in a masallaci ba mu iya gyara matsalar mu ba to kada ka iya tsammanin za mu samu canji a waje ba wani canjin da za mu sama mu daina ma yaudarar kanmu saboda ka ba daidai ne wani ya riga gaggawa an sha wannan bayani na'am Hmm. na'am na'am a in ba yi da shi shi kenan la yukallifu nafsan illa wus'aha Allah baya matsa marai sai abin da ya ba ran yalwarsa in mutum bai da yalwa shi kenan Allah ya sani shi shi ma yana buƙatar a kawo masa kenan sadaka sai a kawo masa in an kawo masa a cikin wanda aka kawo masa ya ware na ranar da za a ci da safe da za a ci da rana da za a ci da daddare to shi ma sai ya bada in ko bai kai da zai iya ci ba ya bada kenan sai ya ci kawai shi kenan Allah ya ga zuciyarsa yana ma da ladan niyya hmm. na'am <coughs> na'am yawa eh, yana magana kan tagumi tagumi dai na nuna damuwa ni ban san wani nasi da ya zo ya ce ko akwai wanda ya san wani nasi da ya ce ka ai tagumi hmm? ce ina cikin damuwa sai a ce ba zai tagumi ba yana bayyana abin da ke cikin zuciyar shi sai yana gan da damuwar shi sai a dan kyale shi dan taguma Thank you. to duk wannan wasu abubuwa ne akwai bayanai da suke hadisan malamai suna maganganu akan ingancinsu hmm. ita kaɗai ce ranar da shari'a ta yi da ita ko kuka kirkiro yawon sallah da ranar hawan daushe rannan ma an ce wai a zariya ma an ƙara har da rana ta hudu wannan duk ba shari'a ta sa ba al'adar mutane ce amma ranar da shari'a ta ware ta ce ranar idi ita ce ɗaya ga watan shawwal in ƙaramar sallah ce in babbar sallah ce ran goma ga watan shawwal mun gane ai waɗannan su ne ranakun da ake bikin sallah mun gane ai iyaka a na babbar sallah manzo Allah sallallahu ya ce kwanakin da suke bi ma ranar sallah su ma ranaku ne na ci da sha domin ai an yanka nama ko to kuma za a yi ta cin naman ai ka fahimta na'am yi ai fi sabilillah jihadi kenan fi sabilillah kan hanyar Allah eh an ce fi sabilillah jihadi kenan ba ga shan qur'ani ya lissafa ba a ba a waɗanda ake ba zaka ya cewa fi sabilillahi wa ibn sabili fi sabilillah a jihadi waɗanda suka ba da kansu dan jihadi fi sabilillahi a kan hanyar Allah wato jihadi ke sadaka fi sabilillahi jihadi ake nufi da shi wato nan ai hausa suke yi hausa ne نعم يوه tambaya mai kyau mm. Mm. yawwa wannan ai shi bai da alaka da bayan la'asar wannan an shiga magariba kenan rana ta faɗi in ka fahimci cewa kai ka san rana ta faɗi za ka iya nafilarka in ko ba ka iya gane rana ta faɗi sai ka bari sai ladan ya kira sallah to daga nan sai ka yi nafila ana yin nafila kafin magariba eh ba ta da bambanci ba daidai take da bayan la'asar ba in an ce bayan la'asar ana nufin daga lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa faduwar rana amma idan rana ta faɗi to daga nan kuma an buɗe kofa mun gane ai kofar tana kulluwa ne bayan sallar la'asar da kuma zuwa faɗuwar rana amma da rana ta faɗi to an buɗe ƙofa kuma daga nan sai a ci gaba da yin nafila manzon da sun yace sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sallu qabla al-maghribi sai ce liman sha'a su uku yace ku yi sallah gab da magriba ku yi sallah gab da magriba ku yi sallah gab da magriba sai yace amma wanda ya ga dama malamai suka ce da manzon sun bai ce liman sha'a ba to da ta zama wajibi amma sai ce liman sha'a ko hmm. bil mu'minina ra'ufur rahim وعليكم السلام Ranan ne mutum yana ka fara kisan kai a billahi min kisan kai yi mana zai ajiye ai dalilin ne ya jawo masa zai ajiya hmm, daga nan sai kuma dora yin alwala a me fa'ida mutum ya yi ta ɗauke masa zai iya yin sallah da ita ita ce fa'ida sauƙi sannan kuma tana ɗaya ga cin hay'atul kamal na wanka domin wanka kala biyu ne akwai hay'atul ijza'i akwai hay'atul kamal hay'atul kamal ka bi daki daki wankan masu ilimi kenan ko amma wankan sababbin shiga musulunci shine wanda za a ce kawai ce bismillah kawai kwar su kwakwara ruwa a jikinsu ko ai na sababbin shiga musulunci ne kai ko ai da ka dade a cikin musulunci ko to hay'atul kamal ke fa'idoji bi na'am shi ke nan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ajma'in وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله